laisal miskinu bi hadha at-tawaf alladhi yatufu ala nasi annabi yace miskini ba shine wannan mai yawan kai da kawo ba wanda ke kai da kawo ga mutane wanda ya kai nan ya kawo yana roƙo ya kwankwaso ga kofa ya kwankwaso ga kofa ya tare wanga mota ya tare wanga mashin ya tare wanga mai tafiya ƙasa annabi ya ce ba shine miskini ba sai yace fataruddu lukumatu wal lukumatani sai loma ɗaya ko loma biyu ta mai da shi ya ba shi komi ka bashi an sha almajiri shi kenan ya tafi naira ɗaya naira biyu naira wata watamrata ne da bino kwara ɗaya ka bashi ko kwara biyu kenan an gama da shi qalu famal miskinu suka ce to wane ne miskini ya rasu rasulullah qala alladhi la yajidu ghinan yughnihi wanda baya da abin da ke wadatar da shi wala yufdanu lahu kuma mutane ba su fahimta tai fayutasaddaqu alaihi sai ai mai sadaka wala yasalu nasa shai'a kuma baya roƙon mutane komai in wannan shine miskini wanda taimaka mai yake da lada wanda in ka taimaka mai ka taimaka mai miskini na hakika don haka ku taimaka fi sabilillahi ku dinga taimaka ma wa'annan mutanen amma masu roƙo yanzu ni experience inda daga na mutanen da ke roƙo da kyar zan ce da kyar domin in zan very academic in yi taharruz da kyar ka samu maroƙi ba makaryaci ba da kyar yana da wahala fa ka samu maroƙi ba makaryaci ba da kyar ko wanda gaskiya ne mutum zai tashi ya ce maka ga takardar asibiti an rubuto mai magani misali kuma maganin dubu ishirin yake to insha Allahu in ka bincika gaskiya ne an rubuto mai magani ya je inda wani ya shi dubu goma ma yanzu sai zai nuna maka dubu ishirin ne ga bashi ko da irin wannan ne sai an samu in dai mai roƙo ne in dai mai roƙo ne duk mai roƙo ya faɗa maka situation ne sai ya yi exaggeration da yawa sai ya wuce iyaka da yawa wannan fa su ne masu gaskiya na kwarai cikinsu a experience da nake da shi amma saura dukkaninsu makaryata ne dukkaninsu makaryata ne wannan suna nan muka je lokacin da mahaifiyar alhaji siraji tana asibiti kwance allah ya gafarta mata ina zuwa da namu gaba daya ina zuwa kawai wani ya sama salamu alaikum wala jami'a, ina misbahu yana lillahi ala masha Allah eh kaza kaza wallahi magani ne aka rubuta ga yanan halbe mu waye aka halbe dan uwan shi aka halbe bandit suka halbe bullet ya shiga ya fita ga an rubuta musu magani ga ya ko ne? don Allah komi ya samu kawai a basuwa sai ce a'a yanzu muna nan muna roƙon Allah ya tsaye mu da bandit mutum ya ce bandit sun halbe har abada abin da ya samu duk ga magani dubu arba'in da wani abu yake ni ba malam Hassan ce a je a sai mai maganin gaba ɗaya kawai sai muka ce amma dai ba mun fara zuwa mu ga mu ganai muka shiga da ƙarfin hali ya tafi sai nuna mun dan wani ajebo in ka gani yaro lukui lukui kamar a ce dan gwamna ne ko dan shugaban lukui lukui ya ci hako shi bai alaba ka san kana iya gane kana iya gane wanda ke cikin matsala in ka gane kana gane wannan bai koshi ba sosai yaro lukui lukui masha Allah ga ya zamna yaron ne ya ki ko kallon mu yana ana mai magana yana yana yana mai lagina lahuginan eh, anna la hajata lahubila yana ce ga nan yana ta muna bayani shi kuma yaro yana haka kawai bisa gadon asibiti ga bai da riga sai na ce ma sai ina ta yi mai sannu yana yana yana daga min kai kawai bai ansa yayi ta kaza kaza kaza sai ni ba na takardar ni ce je ki diba muna ku kuka rubuta wannan maganin sai ta je wajen likita ta dibo maganin kahin ta dawo kasa saboda wannan ya bace sai ni mai tare da shi kuke sai ce wai wani na wai <laughs> ni ce wannan da muka zo da shi ce ni ba taba gare shi ba sai yanzu <laughs> ya tsere har da kai hali ya kai mu gado wani a asibiti shekaran jiya in ga muku yawan shekaran jiya banda jiya eh da suka suka ce ya ma tambayi Alhaji Siraju ya bashi kawai sha sana'a te kawai ya samu an rubuta ma wani magani ya faɗi ya ɗoka don Allah wannan wani irin cin amana yake yi cin amanan fa da wannan yake yi shine fa yanzu gobe in wani ya zo ya ce maka yana da asibiti kaga zai yi da gaske yake amma sai kai me sai kai doubting din shi shekaran jiya su malam daura suna nan radda wannan ya yi wa'azi radda wala abdullahi gadon kai ya yi wa'azi masallacin dr sani jesu tsakanin kahin ba kaf sai aka turo min assalamu alaikum malam jabi waye waye dogon tas wallahi ni kadai ke ga iyayena kuma babana bai da lafiya yana asibiti kwance kuma likitoci sun ce muna kwana biyu in ba a mai wani abu ko ya mutu ko ya zama paralyze kaga karya ne babu likita zai cewa wani zai mutu kwana biyu <laughs> amma dai magana ta shiga zuciya sosai tutas ne don Allah ka taimaka mini kada kaza kaza kaza kaza wallahi tallahi abin da dai kawai in musulmi kake ka karanta wannan sai ya shiga cikin mm, ka kuma kuɗi masu yawa sai kawai hankali na ya tashi sai ni screenshot ga ba na son roƙon kowa ko ni amma sai ni tura ma wasu da nake ganin za su iya taimakawa sai ni screenshot sai ni tura nan take cikin su wani sai tura kuɗin yana turo kudin kawai sai ni kira ni kira ni kira number sai ta ɗauka dama mace ce ta ce sunanta safiyatu waye waye ko number ta ma ina iya hudi <laughs> ku je ku gane ku gane wannan gaskiya sai ni ce mata ina ni ce mata ah, kuna ina eh, ya wallahi specialist aka kwantar da shi specialist eh okay to mu haɗu specialist ɗin daga Dunai to shikenan in shirya ka in hito kawai sai ta koma kirana wallahi yanzu likitan ya bugo min waya wai tunda ba su da kuɗi an sallame suna na hanyar gida sai ce a ce su dawo wallahi ba su da waya kawai dai an samu kuɗi a kawo sai mutu asibiti ne ce a ah, ba haka ne ba samu kuɗi a kawo kawai mu je asibiti inda gado nai yake a ga likitocin da suka rubuta kaza kaza kawai a bada kuɗi na buga waya na yi ta buga waya bayan na yi isha'i wannan fa ana gab da magariba ne fa taimakon bai shigo ba sai bayan magariba don haka kahin in ta isha'i ne fa muka fara wannan takaddama cewa wai an sallame yana hanyar gida ni buga waya ni buga waya yarinan take ɗaukar wayata sai da muka je mayan abdalla gadon kaya ya gama wa'azi muna ga hanya muna daidai gidan ya hotel kawai na dawa sai turo ta wallahi malam sunana gazali ba sunana sufyan kuma ni mace ne magana da ita yanzu na ga ta kawo wayar ta caji sai ni diba sai na ga kun yi eh, test message ina ta rubuto ma wallahi ƙarya take yi amma dai registration ne take so ta yi bata da kuɗi <laughs> sai na ce to registration dai ko to ta zo da takardar registration da wayi babu in ka gani ni ba a taba kamin kes da ya taba ni bai da ta yi wannan rubutun na cewa babanta kaza kaza kaza inda wani takwali nake da kawai sai in ce turo account ai transfer kuɗin to sai Allah ya sa kuma sai ga wannan kes in na wannan su kuma wanda ga an gani ashe suna ta roƙo ma kun gane kwato daga waɗanda yanzu waɗanda waɗanda ba su iya roƙon kowa komai ba su iya sayan magani sai Allah ya sa ashe Allah ya amfani da ita ne an roƙo musu kaga kuɗin su aka yi diverted ɗin su zuwa ga zuwa ga waɗannan masu neman waɗanda ba su roƙon kowa kuma Allah ya Allah ya hutar da su da roƙo Allah ya ba su wata ya ta samu zunubi ta roƙo musu <laughs> eh eh mana ai satin da ya wuce mun irin wannan karatun cewa in kuɗi in suka shigo ga wani ai kaga wannan ai ku za ku yi min fatawa ta yi daidai ko ko kuma in tura mata kuɗin ta je ta sai iPhone ya kamata <laughs> kaga ai ga waɗannan da su ba su da komi suna cikin wahala ba su da abincin da za su ci kaga sai aka ɗauko wayancin kuɗin sai aka sa nan kenan sai Allah ya tafiyar da matsala so masu masu makaryata ne ban san kuma wanda ke gaya musu gidana ba ban san wanda ke ba su nan ba ta ba kullun wannan su zo kuma duk bincike karya ne mutum kaga yana bakin ciki in ka ce a sai mai magani ko a yi waye kawai ya zo ka bashi kuɗi ne ya tafi wata takarda ba ta magani ba ce wata takarda an rubuta ta aka yi wata kaza kaza kaza akwai fa wanda fa aka sa ma bandeji ta faɗi bakin gida bandeji wayo yanzu aka yi mata aiki ana magana sai an ga likitan da ya sallamo ta yanzu ashe wallahi bandeji ɗi ne aka laka babu aiki ƙarya ne bandeji kawai aka laka aka sa so aiki yana gare ku da yawa sai kun yi kokari wajen tafiyar da waɗannan abubuwan malam muniru shi ke taimaka min ko jiya ya taimaka min da wani kes kuma na kwarai ne idan mutum ya kawo kes bai da lafiya sai in ce malam muniru taho mu tafi taho ka tafi ka je kaza kaza kakka yadda ka bashi ko sisi a hannunai a je da lakada a je a ga likita a gami aka rubuta ka je da kanka ka so magani ko shekaran jiya ta ya so jiya ne shekan jiya ne ka ya ta ya so magani sai ka je ka so magani sai ka zo ka samu su ka ba su in aka ga suna bukata kaga nan sai in taimaka musu da wani abin abinci eh, amma dai haka kawai a ɗauki kuɗi a ba su su yi mani haka wallahi sai kun ji tsoron kuma wallahi waɗannan mutane ba haka ya kamata ba ƙale sai ka wani yarinyar sai da na kira in tana jina sai da na kira 'yan sanda ni mata wayo ce ta taho ka taho ni ce ai wannan ba matsala ba ne ai in wani abu kika so ai ki taho ai sai tana da wayo nace ki taho ai ba wani abu bane ai idan wannan ai da ke hodi tun daga baya ke bayani ki taho sai na kira ASP kwatarkwashi nace da Allah ka zo min da yaranka saboda irin wannan bai kamata a kyale ta ba saboda Allah ɗaya san wanda tawwa ni ma haushi a da ni ji screenshot na yi na da number ta test ɗin ta ni tura ma wajen mutum uku kaga in guda cikin su ma ya ce to bai kira ta shi ya bata ba sai ya biyo ta hannuna ba kaga zai yi ma an yi haka ban sani ba eh saboda wai ni kuma in gaskata gaskiya ta kuma da ji test message na farko na yarda da gaskiyarta don haka kawai na tura ko ba a biyo ta hannuna ba can ga number ta nan sama wanda ya ga dama ya kira ta ya bata na tallafi to wallahi sai kun dage roƙo yanzu ya riga ya shiga ya fita ya wuce inda kuke tsammani kuma da irin wa'annan ƙaryayyaki ƙaryayyaki don shi a da a da kamar ga ina tausayawa ko wata mata da ta canza min tunani a nan wurin ta tsaya ta zo ban da kuɗi ka zo kuma tana min magana tsatsaye za a da ita gida haya za a yi kaza ce wai ke boye Allah wai duk ku wuce gidan yan siyasa da masu kuɗi babu inda kuke zuwa sai da sai ta ce inda kake muke zuwa in ka ga in ban ka gaya mana ka ga mana magana mai daɗi to sai zuciyata ta kare eh, eh. sai zuciyata ta kare matan nan ta dinga zuwa tana dawowa babu kuɗi haya take so a biya mata jana salli take so marayu gare ta ta daɗe tana dawowa babu kuɗi duk tattahoni iza ta inda wani tattahi ta dawo don matsatsai take ta ce ya yi mata walakanci ta ba ta ɗaukar wannan walakanci kuma duk ta zo ba ta sa'a ta iske ni cikin yanayin ƙwari ko dai na yi tahiya mai nisa na dawo na gaji iske ta nan zaune ko kuma ina ji yiwuwa ko wani abu da ya kama da banda ko bai za ka sai kasance kawai ina amma wannan magana ta sai ta tsaya min zuciya to Allah da ya tashi nuna mini wata ran duk cikin wannan yanayin banda kuɗi na je inda wani kawai ina bashi irin wannan labari sai ce ah nan ah, mi take bukata sai ya ɗauki kuɗi ya bani wanda sun yi ƙarfin bukatar ta ma sai ya ce a kawo mata na zo ni ta shiga neman ta ni kuma ban samu ba ni yi ta shiga neman ta ban samu ba wanda ni iza ta inda shiki ni ce mai kana da number ta ce ban da number ta matan nan bata da kirki ba ta da tsaye take ga mutane magana ya ce amma ina da number wani wanda ta ce shi an mai gidanta wanda ya ce shi an mai gidanta ke haya an rufe mata an samu mata kwaɗo an rufe mata haya ni samu number ta ni ta kira wata ran ni samu number ta ni tambaye shi ne ce mai ina mm, matan ne ya ce wallahi ban koma ganin ta ba yanzu an kai wata guda ban ganta ba na ce don Allah in ka ganta ka gaya mini ta daina tahuwa ran nan ina Abuja ne ko ina waye aka kira ni nan gida aka ce min ga matan nan ta tahu kamar in yi sujuda saboda jin daɗi saboda kuɗin ta nan da aka bani ajiye to sai ni to ni ba ta ni ce to wannan wannan ki je a biya mata haya ga wanda ni ci za can Eh, ni ce ka je ka biya mata haya ita eh, ni ce ka je ka biya mata haya wannan ni ce wannan kuma kuɗi ne zan ranta miki ka kuɗin ta ne zan ranta miki je ki jalli da an ce mutum an ranta mai ya fi tunanin yayi waye ki je ki jalli ki biya ni cikin wata nawa wata iya biya na hudu da kanki ta ce wata shidda ni to ki je biya ni cikin wata shidda yadda kike iyawa niyata in ta kawo wata shiddan kaga dai ta saba tanadi sai in to ki je ki ƙara ta ma ban koma ganin ta ba ta ma dai ta ci kayan ta ne kuɗin ta ta watan duk wani labarai da nake baku ba wai hira kawai nake muku ina gaya muku cewa ni ina da experience in wa'annan mutanen ba su da gaskiya masu roƙo wallahi ba su da gaskiya Allah ya sa mu gane don haka annabi ya ce ba miskini ba shine mai yawo ina cewa a taimaka mai miskini shine amma ya kamata hukumomin asibiti su hana wa'annan mutanen yawo cikin asibiti suna ƙarya da yawan su cikin ƙarya cikin udu ne fa aka yi mana wancan na farko mai miskini shine wanda ake fahimta ah, bai da wanda ba a fahimtar bai da kuma ba iya roƙon kowa suna nan cikin makwabtanku suna nan cikin abokaninku suna nan cikin asibitota kwance suna nan cikin ko'ina da ko'ina ku taimaka musu mai buƙatar taimako in kana da hankali ka kula za ka gane shi kawai sai ka taimaka mai sai ka samu lada